muna godiya ga Allah da ya raya mu muka kai wannan lokaci kuma muna roƙo gare shi cikin yadda shi cikin ikon shi ya anshi ibadar da muka Allah kuma ya kawo mana tsaro musamman cikin wannan jiha tamu da kasar mu Najeriya ba wannan hali da al'umma take ciki Allah kake da iko Allah kake da dama Allah ka canza mana wannan hali da muka cikin mu koma cikin hali mai kyau rayuwa mai kyau da zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun ilimi da kuma ayyukanmu na sana'a na noma wanda shi ne kashi kusan 90 kusa 100 na al'ummar jihar katsina da kuma kusan arewacin najeriya muna fatan wannan sallah da muka yi yau da allah shi maimaita mana da yawa a gaba kuma ya sa albarka a ciki kuma ya ba mu damar yin addinin